jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. Kamar yadda muka saba, a yau shirin namu ya da zango ne a jihar Kano, amma eh, masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. inda kuma muka ziyarci sana'a fina-finai cewa da flying bed dalilin da ya sa muka ziyarci wannan ofishi saboda labarin da muka samu cewa akwai wani fim da ake kokarin shiryawa wanda zai kasance daya daga cikin fina-finan da suka fi shahara tun kafuwar tarihin wannan masana'anta ta fina-finan hausa ta kano kawo yanzu da farko ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da waɗanda ya zamanto za mu tattauna da su gayyatattun namu ƙusoshi a wannan masana'anta a hannuna na dama ina tare da garba sale ni ne producer na wannan fim ni ne executive producer na fim din sai kuma nura sharif ni ne co-producer na shi wannan fim ya suna hin ina tare da muktari isa fiyarfi ni ne production manager na wannan fim da za a yi na hindu in aka ce hindu wani sa'in wani zai iya tunani cewa ko indiyawa ake nufi da dai makamanta haka shin producer akan wani irin labari wannan fim na hindu ya ginu ne shi hindu ya gino a kan labarin masarauta masarauta ce ta shekara kamar ɗari da suka wuce kuma kamar eh, masarauta babban akwai babban masarautar masarautu ne wajen guda bakwai shi kansa labarin akan labarin masarautu guda bakwai akan kuma wata labarin wata yare hindu in ka ji hindu za ka yi labarin za ka yi tunga tunanin kamar eh, indiya ce ba indiya ba ce yarinya ce kyakkyawar yarinya wanda wani sarki shahararren sarki ya haifa wacce kuma ta ƙi Eh, zaɓar mijin da ya kamata ta zauna da shi a matsayin mijinta ana zuwa neman ta ki zaɓa ga ta kyakkyawa kuma mutane kuma suna kawo mata hari to shi labarin a kanta aka gina e, eh, masarautu shekara ɗari misali ta hausa eh wato duk ƙasashen hausa kenan eh, eh haka za mu ce tunda ka ce masarautu bakwai tarihin da ake cewa hausa bakwai kawo kawo misali misali kenan ma ya ce kano zaria mhm. muri mhm. gobir mhm. da sauransu da zaria mm. eh wato shi wannan labari na hindu ƙagaggen labari ne ko dama an taɓa yin tarihinsa ba taɓa tarihinsa ba tsaga muka yi rubuta shi aka yi mm. eh, kuma ya daɗe a rubuce tsoron da ake ji da aka yi rubuta shi saboda a lokacin da aka rubuta shi akwai zai ci kuɗi da yawa mm. saboda fim ne wanda iya kamata in za ka yi shi ka zauna ka yi shi yadda ya dace ka yi shi yadda ya dace ake fim a duk ƙasar duniya kamata ka yi shi ka shi haƙinsa ka shi haƙinsa to da muka zo Allah ya shigo da mu sai muka ga ai za mu iya gwadawa mu gani saboda muna ta yin fina-finai akwai wanda za ga muka fina finai ba za ga cewa lalle ba a ba su haƙin shi kansa tarihin bahaushen bahaushen ba a ba shi haƙinsa ka ga riga ko ka ga wasu kayayyaki ko kuma ka ga irin irin gidajen da suke ba irin namu na gargajiyar da muka zo muka ji labarin iya musu ka ba mu bane to haka tarihin yake to shine muka zo muka je muka gina ƙauyen da za a yi wannan fim kuma duk abin da za a yi irin na da na da wani shekaru mun yi aka cin kokarin mu da gaskiya eh shine Nura Sharif ka jima kana eh, wannan sana'a ta fina-finan Hausa shi wannan fim na wannan kamfani na Flying Bed wanda kake wa aiki shin ina son in sani ka taɓa aiki makamancin wannan fim ɗin da kuke ƙoƙarin shiryawa a tarihin kasancewarka a wannan masana'anta gaskiya ne akalla na wuce shekara 20 a cikin wannan masana'anta ai na yi fina-finai da dama da ni a wannan masana'anta manya-manya amma ban taba karo da gingime mai fim kamar hindi ba saboda duk fim din da za a kawo eh za ka ga cewa fina-finai ne irin namu na hausawa waɗanda ake yi amma wannan hausa ce da kanta a shi wannan fim na hindu abin da ya sa na ce hausa ce da kanta komai da ka sani na bahaushe ne babu wani abu na aro a cikin wannan fim daga kan labarin daga kan kayan sawar daga kan ita kansu gidajen da za a shiga duk komai hausa ne a ciki wanda kuma an shiryo abin ne za a tsara shi akan abu wanda za a kashe wasu miliyoyin nerori wanda ba na ji kuma ban taba ji ba ban taba gani ba wani fim wanda aka kashe masa wannan kuɗi makamancin hindu domin a hakika bayan gidan da muka gina sannan kuma su suturan da za a saka akalla akwai dan adam wanda ya haura mutum 200 a cikin fim din nan mm-hmm. dukkan wani mahaluki da yake cikin fim din suturar da zai sa ita ma siyanta akai to ka auna ka gani sannan kuma za a ɗebi waɗannan mutane fiye da mutum 200 a je a kamfen ɗinsu tsawon sati uku domin gudanar da wannan shiri to kaga kuwa ba na je a ƙasar hausa an yi fim wanda yake da waɗannan abubuwa gaskiya babu ɗazu wato na kewa wajen sai da jaridu sai na sayi jaridar eh, sunday trust sai na ga labarin wannan fim abin da ya ɗaure man kai shine wani katafaren birni da aka ce ku da kanku kuka kirkiro shi kuma kuka gina shi ga yanan irin na gargajiya shi me gaskiyar abin da na gani a cikin wannan jarida ta sunday trust gaskiya ne a dukkan ƙasar hausa mun kewaya abin da ya kai tun daga nan har garin gombe idan kai yamma daga nan har garin sokoto da muka yi can haka kuma da muka dangana har da garin makwa ta cikin jihar neja don neman gurin da za a gudanar da wannan shiri kawai muka yi wannan kewaya wata sai da kuka yi bincike sai da muka bincika binciken ma ya kai bincike don duk kasashen da suke nan nahiyar mu nan garuruwan hausawa duk mun shiga muka dudduba ba inda muka samu inda ya dace da wannan labarin sai a garin bidda muka gano wani gari bai shi sabon birni na gwari da muka shiga garin muka duba sannan sai muka gano cewa za mu iya yin fim din na a wannan gari amma wannan gidan da muke so mu ma wannan fim a ciki babu shi to haka nan muka zauna muka tattauna muka ga cewa to bari mu gina gidan nan tunda da gaske muka fito yin abun ba wasa ba eh. shine muka zauna muka tsara shi wannan gida da za mu gudanar da wannan shirin fim saboda ai wannan fim kawai muka gina wannan gida dan karerin gida ne na masarauta turkashi aiki ga mai kare ka bari in dawo wajen muktar isa Malam Mukhtar ga dai kin kime min fim ana cewa Hausawa sun fi mai da hankali a soyayya soyayya soyayya matsaloli na rayuwar yau da gobe tsakanin namiji da mata to yau kuma an fara shiga cikin wani sabon babi na fina-finan tarihi kuma masu zabtarar kuɗi sosai ga wannan dai katafaren gida da na gani a wannan jarida shi Muktar wani irin sharhi za ka yi mana dangane da wannan aiki a matsayin kan shugaban masu shiryawa ke na tsare-tsare to gaskiya lokacin da aka kawo wannan labari na hindu bayan mun duba shi ni da kaina sai da na girgiza to domin ganin yadda labarin yake kuma shi furodusan wannan labarin wato chairman ɗin kamfanin flying bed production hmm. ya ce yana son a yi labarin yadda yake a rubuce to gaskiya na san wannan magana ba maganar kuɗi ne ƙanana da za a kashe akan wannan harka ba to saboda haka amma tun da ya ce lallai haka yake so a yi shi saboda haka sai muka ce to shi kenan so tun daga kan maganar bincike akan yadda za a yi shirya shi kansa wannan wasa da maganar 'yan wasan da za a ɗauka da maganar wurin da za a aiwatar da wasan da maganar abubuwan da ake bukata don yin shi kansa wannan fim gaskiya ba ƙananan kuɗi a kashe ba don hatta dokuna akalla mun hai dokuna wajen guda ɗari wanda dokunan nan za su yi kamar kwana biyar ko sati ɗaya suna tare da mu da su da mahayansu to ko iya wannan kaɗai in ka ɗauka ka gani za ka ga cewa ba ƙananan kuɗi za a kashe akan wannan shirin ba sannan masauki aƙalla mun yi bukin ɗakuna aƙalla guda talatin waɗanda za mu sauki mutanen da za su je wannan yin aiki sannan magana abincinsu to saboda haka a estimate ɗin da aka yi akan abin da ya faɗa a jaridar ma ya ɗora haka ya takaita ne akan miliyan ashirin ɗin mm. magana ta gaskiya kuɗin da za a kashe sun haura miliyan ashirin akan wannan harkar da za yi ka ce lokacin da aka kawo maka wannan labari ka baje shi a hankalin ka ya dugunzuma ya tashi me yasa kana ganin cewa da farko watakila producer ba zai iya fitar da waɗannan kuɗaɗe da za ka lissafa masa ba eh to abu na farko dai na duba yanayin yanda mu muke shirya fina-finai a ƙasar hausa mm. kusan fina-finan da ake kashe kuɗi yawanci ba a wuce miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar mm. shine mafi yawa da aka yi wannan kuma da muka baje shi sai muka ga akalla sai ya haura miliyan ashirin to wannan abin ne ya sa na yunkura na ce anya za mu iya yin wannan aikin to amma shi furodusan saboda ya shirya kuma ya ce irin fina-finan da yake so ya kawo canji kenan idan za mu yi fim daga yanzu na hausa to a yi shi da gaske yadda yake saboda haka sai ya ce kawai a kira waɗanda suke ƙwararru waɗanda za su iya yi wannan aikin a yi wannan aikin shi yasa a dukkan ma'aikatan da muka ɗiba kowanne sai da aka zazzage shi aka ga cancantarsa a kan abin da za a ɗora shi sannan aka ɗauke shi wannan aiki. Hmm. Eh. Ya ɗauke ka tsawon wani lokaci kuna shirye-shiryen wannan? To aƙalla da fara shirye shiryen mu da bincike da sauransu aƙalla za mu kai kamar wata shida ko takwas hmm. muna bincika yadda za a yi mu aiwatar da wannan shirin na Hindu. shi producer ya ba mu umarni cewa kowane office a bashi dama ya duba script din nan ya duba ya ga me yake bukata domin yin wannan shirin kuma duk wallahi kowane office da abin da mutum ya ce yana bukata producer cewa yake aje a nemo mashi ya ce hatta allura bai yadda a ce wani yana bukata ba a ce ba a kawo ta ba don aiwatar da wannan shirin yanzu kafin mu ci gaba eh, ina ganin bari mu lalabi wata waka yi hindu din mu dan shakata da ita mun sake dawowa produsa garba sale ana zancen cewa da farko an girgiza saboda irin masu gidan ranar da za su bata a cikin wannan lamari kafin su uh, kawo uh, sama da haka abin da ake fata shin wani irin tanadi kai kai wanda ya sa wannan labari ko wannan fim bai kada maka gaba ba ka bigi gaba ka ce abin nan dama ka san da haka ko to ai da wani tare tare shiri ne in ka shirya eh, eh, bahaushe ya ce wai duk wanda ya kona gidansa ya san gunda to ka take da daraja to shiri ne kafin mu zo kan wannan shi kansa duk fina-finan da muka yi mun fara kafin muna neman kasuwa ba a yi a Kano muka tsaya kasu mu ba eh mun fita mun Kano mun bar Najeriya kasashe da yawa na Afirka muka shiga neman kasuwa ta fina-finan hausa don akwai mutane da yawa suke zaune can suna bukatar fina-finan hausa kuma yawanci abin da suke kuka da shi ba ma tsaya muna yin fina-finan hausa yadda ya dace a yi shi to inda ka ce ka mai da fim din hausa sana'a ce ta haka ya kamata to ka duba ka ga yin duniya ya suke fina-finan su kai irin wannan kai mana tunda muna a nan Najeriya muna da ayi yan uwanmu na kudu wanda suke fina-finai sun danna namu sun da suna ba fina-finan haƙƙin su ne to ma me yasa ba za mu yi shi kamar haka ba ko da ku zai ci wannan kuɗin da ake tunanin zai ci a yi shi a gwada a gani mana tunda ai mutanen mu suna sanin fina-finan wasa iyayen mu sarakuna suna son fina-finan wasa masu san tarihi suna son fina-finan wasa a yi musu yanda zai dace a yi musu mana to kaji dalili kenan kuma na san mutanen ba hausawa sarakuna da iyayenmu suna buƙatar fin da yake nuna al'adar bahaushen kayan da za a sani bahaushen ne abin da bahaushe yake cin abinci a da lokacin shekara da ɗari ɗin shi ne dame dame bahaushe akwai yara ma da ba san me ma in ka ci mishi me akushi zai tattana me akushi akwai labulan da aka sa shi kan ake amfani da shi a lokacin shekara ɗari da suka wuce na gidan na dakunan sarki su kansu ni kansu ban taba ganin sosai na shiga ina bincike ina neman su na samu su kowane mai gudan kuɗi aka shi na bulan da aka sa a gidan sarki so ba akwai fin ne wanda aka ta duk abin da za a yi amfani da shi bincike aka shiga aka je aka samo su babu su ma amma sai da muka tono su akwai su amma wahala suke yi ba kun kuwa za ka same su ba amma sai da muka bi duk wanda suke nace a ji a samu su to na tabbatar Allah ya da aka yi Allah ya samu ka gama wannan shirin namu na Hindu da yadda Allah sai hindu ya kawo sama da ukun wannan kudin in allah yarda allah yarda eh, wannan katafaren gini ko kuma fada da aka gina a wannan gari na bidda da kuma abubuwan da za ta laƙume don ba kungon gidan kawai za a je a zauna a ciki ba a hasashe za a iya cewa an kashe kamar nawa ga wannan aikin kawai shi kadai ai ba mu gama kashe ba muna kan kashewa yanzu abin da aka kashe zuwa yanzu in za ka yi hasashe don hasashe za ka yi tunda ba gama ba muna ba wa miliyan ashirin baya a yanzu kuma ba manshon ba ne gidan sarauta ne eh. muka zo muka samu fili muka ta da gidan sarauta abinda ba a yi a hausa fim kasan su indiyawa da suke da tutura gina gundaman su ma suke yi ka zo kana son ka aiki sai ka gina yadda kake son ka aiki ne da zai baka ma'ana abin da kake so ka yi to shi muka koma tun an ce shekara ɗari ba muka koma muka ga ai da iyayen mu ga irin gidajen da suke zaune sarakunan kamar haka muka koma muka gina shi kuma da duk abin da za a zuba a ciki na al'adar bahaushen da ne aka kawo shi to kaga kuma akwai kamar yadda shi production manager yake faɗa akwai kashe kuɗi yana nan a gaban mu saboda zaka ci da mutanen nan zaka shayar da su zaka ba su gun kwana zaka biya su kuma eh. bayan ka sai ka zo ka ba su kuɗin su so kaga ana kan kashe ba za a iya ci ga abin da hindu zai ci ba amma yanzu dai ana kan kashe a gaskiya to madalla bari mu dawo wajen nura sharif nura za a iya cewa wannan wani taki ne na farko na haifar da juyin juya hali a harkar masana'antar fina-finan hausa abinda batura ke cewa revolution ko kuwa <laughs> gaskiya ne eh, wannan wani taƙi ne na farko da muka ɗana ɗan ba na juya fina-finan hausa muna so ba wai mu kaɗai ba da sauran producers da su biyo baya su biyo sahu na irin waɗannan fina-finai don mu dai mun riga mun yi gaba da kai yanzu daga wannan fim din da zamu shirya mai suna hindu mun ta kawo irin su kenan muna an tayawa a cikin wannan masana'anta ba za mu ga zaben allah yadda manajan production akwai wani sa'in aka samu kurakurai a irin waɗannan fina-finai na tarihi zaka tarar ana tsakar tafiya an nuna tarihi ne shekaru 100-200 da suka gabata sai in dinga ganin kwalba faro ko kuma in dinga ganin agogo irin na zamani ko wani kwano bugun irin waɗannan ababe suna kare daraja mutane su dinga ɗaukar abun ba da muhimmanci ba fiye da yadda ake so shin wani irin tanadi kuka yi na ganin cewa irin waɗannan ababe na zamani ba su gitta a cikin kyamarorinku ba a cikin wannan fim to gaskiya mun yi kyakkyawan shiri don garin da da zamu yi wannan aikin bangaren da muka giggina mun tabbatar ba mu bar wani abu wanda ya kama da na zamani a wajen ba sannan sutura da za a sa gaba daya dama mu muka nime ta muka so saƙi da sauran irin abubuwa irin wanda ake amfani da su na da muka ɗinka wa dukkan mutanen da za su yi amfani da shi aƙalla muna da set ɗin kaya aƙalla aƙalla muna da set ya fi ɗari biyar wanda muka ɗinka muka ajiye don yin wannan aiki. saboda haka duk wani abin da ka sani mun tana da hatta takalman da za a sa takalma ne wanda ake amfani da su na can baya fata ce zalla babu roba ko wani abu so mun yi kyakkyawan shiri gaskiya kamar yadda na gaya ma duk abin da za mu yi akan wannan fim sai da aka yi bincike kuma sai da aka tabbatar da cewa an samar da abin yadda yake yanzu dai duniya ta ji kuma tana sauraron mu shi produsa mai ɗaukar nauyin wannan fim ya riga ya ƙara nauyin da ya rataya a wuyansa kuma yana ci gaba da yi kai kenan kalubale ne a wajen ku ku da ke shiryawa idan abin nan ya cimma nasara ku za a kalla to kamar dai yadda nake gaya ma magana ta gaskiya producer ya gama aikinsa domin menene ya gama aikinsa ya ba da dukkan damar da ya kamata ya bayar wajen yin wannan shiri kuma kamar yadda na gaya ma magana gaskiya mu ma mun yi iya bakin kokarinmu domin wallahi a harkar wannan fim na hindu ba a sa san rai ko daidai da kwayar zarra ba duk wanda ka gani ma'aikaci a cikin wannan aikin na hindu to gaskiya sai da aka tace aka tsefe aka ga cewa zai iya sannan aka ɗauko shi kuma an ɗauko mutane da yawa wanda za su ba da gudunmawa akan wannan aiki kuma an musu kyakkyawan biya domin tsayawa ya yi ya ce a biya kowa yadda ya kamata domin a samar da abin da ake so saboda haka muna fatan idan allah ya yadda yanda labarin nan yake na hindu haka mutane masu kallo za su gan shi bar mu dan shakata da wannan faifai kafin mu sake dawa to madalla mun sake dawa duk da cewa lokaci yana hararen mu bari in dawo wajen garba sale producer na wannan fim mai taken hindu akwai babban kalubale wanda kuma shine duk lokacin da aka yi magana a kansa ku furodusoshi sai gaban ku ya faɗi shine satar fasaha to ba mu sani ba ya kaɓullo ma wannan al'amari da ya zama ruwan dare wanda ta ƙila ake ganin barayin nan na fasaha sun gagari kowa kuma baya da za a taɓa su a wannan ƙasa ta tarayyar najeriya wanda ga yanayin kiri-kiri akan yi a sace abin ka ba yadda za ka yi ku nima farko da nazo abin da ya fara girgiza mu kenan to amma sai muka tsaya muka yi lissafi muka ga me ya kamata mu yi mu yi irin ta turawa da suke fim muka sata a gunsu mana idan kai fim ka tashi irin wannan ka ringa bin sinimomi na garuruwa na ƙasashe kana nuna shi na farko kenan na biyu ni na yi zan yi dama faɗar wannan kasan mu ce yawanci najeriya muke samu a sace fasaha ka bayan da za ka yi amma in ka juya ka tafi niger su mali su senegal su kamaru in dai ka je ka yi kyakkyawan tanadi na kamfaninka na biyan haƙƙin gwamnatin ƙasar to wallahi tallahi in ka biya su ka je ka buga fin ɗinka can ka saki ba mai ɗaukan ma ya masa ta fasaha ko in ya masa ta fasaha zai jikinsa zai tsami ba kuma duka ba ne a'a duk abinda kotu ta yanke mai biya sai ya biya ka don na sha samun irin wannan a kasashe da yawa daban-daban wanda sai su sata an suka sace fasahar na amka kama su to sai ka ga an kai su kotu kuma kotu yanka musu kuɗin da su bani don haka sata fasaha kasashen tana wahala ba sa yadda suna yi ba baya yiwuwa in an san mai kashin kunne ya yi ka wanda kalilan ne daga cikin suke yi to suna faɗawa ayaza suna yaba ayaza kinta dan sai sun biya kuɗin da suka sace wani fasaha duk abin da kotu yanka musu sun biya irin wannan abubuwan mun yi tanadi mun san su mun shiga kasashe mun je mun kuma gwada su mun gani to don haka ba ma tsoro mu da nan kasar mun san mun shiga uku tun da akwai su amma muna nan muna ta kokarin ta ina za mu bullo musu bayan da za a yi ka kashe miliyoyi kamar irin wannan kashe miliyoyi mutum yana gefe ɗaya kawai yana jiran ka bugo ko ka je ka saki ya je ya dauka ya sata kawai gwamnati tana ganin sa tana zaune tana ganin sa kuma mu wannan mana sanatar da muke mutane ɗari nawa ne a ƙarƙashi na yanzu suke cin abinci ko a ce dubannai duk lokacin zan fita irin wannan ka je ka ga jama'ar da suke cin abinci a ciki ai ba ƙanana ne to a shekenan iri na iri na muna da yawa a cikin masana'antar fim na sanan da yawa producers masu taimaka mutane samu aiki to a shekenan in aka ci gaba da irin wannan wannan kasar za mu haƙura watakila mu tashi mu koma wata kasar mu ci gaba da harkar mu tafi muna sayarwa da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin wannan shiri musamman a wannan masana'anta ta flying bed da na ziyarta tsuntsu mai tashi kenan a zurod rod kano cibiyar shirya fina-finai ta hausa kenan kannywood musamman garba sale wanda ya kasance producer shugaban wannan ma'aikata sai kuma malam nura sharif wanda ya kasance mataimakinsa ne sai muktar isa wanda ya kasance shine jagoran shirye-shirye da gudanar da aikin wannan katafaren fim mai suna hindu mun zira ido kuma yan allah so muna jiran fitowarsa a madadinsu ni muhammad salisu hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya